kin tabbata so kike yi ki bani tsoro na tabbata a ƙarshe za ki gane gaskiyan nan mara da kilara fassarar hausa wai me kake so ina so in tabbatar da cewa bata kara shiga wata damuwa bane kaga ya isa ni ba na son ganin 'yata a cikin wannan yanayin Me yasa zan dinga bibiyar ka a cikin makaranta? Da akwai wanda ya magana da principal akan sirrin ki? Menene? Na san menene abin da yake faruwa tsakanin ka da Kilara. Kawai zai yi ma'ana ka gaya min gaskiya. Ga baki ɗaya wannan makircin Kilara ne. Malama, tsorata ni Ina so na faɗi gaskiya amma ba zan iya ba saboda na tsorata. Malama ina matuƙar baki haƙuri. Ina ƙoƙarin kare tallafin karatun mara ne. Kilara! Kilara! Kai, shin ba ka gani ne? Mara da clara. daga nagari investment fassarar YC2 ke. Wasu san son baɗi baba. Ai na yi tunanin ka sani, amma na ji mamakin haka, Duk wannan lokacin na ɗauka ka sani. Ni ai babu wani abin da na ji. Mara da Kilara shiri ne na musamman. Babu wani dalilin da zai sa na yi miki karya, Idan kuma har na yi, na kyauta kenan? Ina so ki fahimta ne. Ka ka daina takura mu. Zan sa a kama ka. Kawai ka kyale ni. ni na san ainihin hakikanin jinina me yasa zaki wa kanki karya. mara da kilara yana nan tafi